Dr. Halid Aliyu barka da wannan lokaci a yanzu haka shugabannin kasashen musulmi na duniya ko in ce wakilansu na halartar wani taron gaggawa da shugaban turkiyya Erdogan ya kira game da yadda Isra'ila ke kashe Falastinawa. Ya kake kallon wannan gangami? To farko dai muna Allah wadai da tir da irin wannan ta'addanci da Isra'ila take yi a kan wato Falastinawa kuma abin da ya faka muni shine duniyar da wai take magana akan yanci da dimokuraɗiyya tana ganin ana wannan aika-aika ba ta yi komai ba sai dai muna godiya ga Allah maɗaukin sarki ɗaya daga cikin ƙungiyoyin yankin ɗan adam yau sun fito na ƙasashen turai sun kir da Allah wadai sun la'anci wannan aika-aika da wato Yahudawa ce akan Falastinawa sun ce sun yi amfani da ƙarfi da wato ya wuce munzulin aiki ko wato da shi. Abin nufi dai akwai buƙatar yin wani abu kenan. Lallai akwai muhimmanci kwarai da gaske kasashen musulmi su tashi su cincirin do su haɗa kai su tattauna domin wato naka sai naka. inda wato abin ba namu ne yake da alaka ba za ka shawarar su ta bangarorin sun wato tashi suna ƙoƙarin kare nasu saboda haka wannan taro ya zo a kan lokaci kuma ya cancanci a yi kuma muna fatan alheri kuma Allah ya sa ya haifar da wani abu muhimmi wanda zai zamanto dalilin haɗin kai tsakaninmu wurin tallafawa junanmu da agazawa junanmu da kishin junanmu da kuma mu haɗu mu ciru daga wannan ragwanci da tsoro da halin ko kula ko rashin sanin ya kamata in an taɓa namu bai yi magana ba. Wannan kisa da ake yi wa Falasinawa ya fi ƙarfin ƙungiyar ƙasashen Larabawa kenan don ɗaukan ƙwaƙwaran mataki? Eh, ai abin ya wuce wato Larabawa abin na al'ummar musulmi ne baki ɗaya domin abin da yasa ake wannan aika aikan ai masallacin Kudus ɗin nan ne wanda shine farkon alƙibla kafin alƙiblar da take yanzu da ke ƙasar makka mace ce alƙiblar a musulmin duniya baki ɗaya da ita ce alƙibla ɗin to aka ba magana ce ta larabawa ba kaɗai magana ce ta al'ummar da ta kai kusan biliyan biyu a wannan duniya tun da larabawan an ga take-taken nasu babu abin da suka yi to yanzu ya kamata mu haɗa kwanmu da kwarkwatan mu mu haɗu gaba ɗaya ina tabbatar maka in ka shigar da shauran dukkan musulmi to za a iya samun wato wani mataki mai gauni wanda za mu fito mu ma mu ce a hir mu nuna yatsa cewa ba mu yadda ba don a nuna musu suna da gata su ma kuma suna da yancin su rayu rayuwa ta tsaro da albarka mu ya za a ce mutum kusan shekara wurin sittin ana dosan shekara ɗari bai san zaman lafiya ba sai a kashe shi kuma a shuru kuma ka ji ita wato uwar gulma duniya amurka wai take cewa wai abin da isra'ila suka yi sun yi daidai suna kare kansu ne kare kansu akan me a sati kasar ku a zo ai muku kaka gida sa'an nan ba ku ta ku magana ba Allah ya wadare da irin wannan zalunci. Dr. halid Aliyu muna godiya da samun wannan tattaunawa.